alolan manzala ba kawai ba ruwan alolan annabi sallallahu sallam idan shugaba ya alola wannan wanda ya rage yace ce sukan zara takwabi kamar za su yi yaƙi a kan neman sauran ruwan da shugaba ya wanke kafansa wala ya tanakhamu nukhamatan wala ya fusuku busakan illa talaqawha bi akuffihim wa dalaku biha ala wujuhihim yace idan annabi yayi jakaki ko ya tofar da yawo kafin wannan yawon ya sauka duka sahabbai sun yi redi kowa yana neman ya shafi wannan yawon domin ya shafa a fuskarsa in ya ja yawon ba wai a rigansa zai shafi ba a'a fuskarsa zai kai ya shafa wajen da fi ko ina kyau domin yawun shugaba wato wani irin magani ne wanda yake rabbani ne ina mhm. shine lokacin da sahabban manzon Allah da su tara kakin manzon Allah su shafa a fiskan su mhm. kuma bayan annabi shine mai koyar da Allah ne mai yi eh. Allah ne mai bayarwa eh. Allah ne mai warkarwa ba a neman taimakon kowa sai Allah amma mhm. annabi bai hana sai ya ce musu mushrikai bane ku gaskiya ne a yanzu wato waɗanda suke yin kallo ma annabi cewa kar a nemi taimakon annabi idan da annabi dai zo da su ce a ah, ba wani maganan wai a tara ah. kakin annabi ko a tara ruwan alulan annabi sallallahu alaihi wasallam a sha saboda baya da wani amfani eh, a wajen su a wajen su eh, a wajen su haka ne hmm. wannan jawabin da shi ne ka faɗa ai wannan suna masala fiye da haka ma ai ba yawo ba ko tafi shi kanshi shugaban wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullahi lawawru usahum ai ba sai kaki ko yawan shugaba ba annabin kansa ma da ka ga wara'aitahum yasuddunahum mustakbirun hmm. in annabin aka ce zai musu amfanarwa ba za su yadda ba amma kuma kaga anan sai gashi sahabban suna tara kaki hmm. su goga a fuskarsu. su kai wani ruwayan ma ya ce idan har aka watse sahabban gida gida suke bi waye a cikin ku ya samu wannan kakin ko yawon in an cewa da ni he zo ma sallama kana fitowa he shafi fuskar ke shafi a fuskarsa <laughs> saboda wai ka shafi abu mai daraja to irin wannan sadaukarwan ah, ba mu isa mu ce komai ba sai dai mu ce ya ubangiji ka ba mu dama kamar yadda muke cikin wannan hali ya zama rayuwarmu gaba ɗaya tafi ne cikin shugaba muna fatan ba mu roƙon canji wala mu ibrahim yana cewa walaita rasulallahi kana musa'iran hama naran khalidan kulla mas'ari ce ina ma da annabi yana azizi ta wuta a tattare da ni azizi ta wutar soyayya ya zama soyayya da nake annabi wannan kunar begen da nake ji a ƙara yin zaginta a yi zigi ta ƙara kunnuwa khalidan ta zama har abada kulla mus'ari ko irin duka dai kowane irin hura a babba kan da kaunar annabi muhammadu to hakika wato sadaukarwa cikin shugaba wani abu ne wanda yake sai jarumai muna fatan Allah subhanahu wataala ya riskar da mu Allahumma alhiqna bihim na'am alhamdulillah to alhamdulillah rabbil alamin ah, mun gode wa Allah jawabai da muka samu daga a sheikh muhammad nasir nasir sunnal muhammadiyya wa qami bid'a shaitaniyya wanda wanda alhamdulillahi mun ji daga bakin sheikh junaidu irin yadda ya zama na cewan sahabban sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato suka kasance suna son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda dama yana ɗaya daga cikin shi'aru sahaba da suke gwada soyayyar su ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da dukkan sahabbai suna faɗa babban taken su akan soyayyar manzo Allah shine bi abi anta wa ummi ya rasulullah hmm. an san a duniya mutum bai da abu mafi tsada sama da iyaye sama da iyaye to wannan sai ya zama na sahabbai suna faɗa duk yadda mutum yake son iyayensa nan da uwa da uba to fansa ga mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fansa ga soyayya sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sayyidina umaru yana faɗan wannan musamman a hudu bassa shahararriya wanda yake cewa bi abi an wa ummi ya rasulullah da abin da ya fara bude ta eh, rayin mahaifiyata da ran mahaifina rasulullahi fansa ne gare ka har yanda yake kawo cewan wanda abin mamaki wanda inda mutanen yau waɗanda suke kyaman su ji ana faɗan girman annabi su ji ana kyaman suna kyaman faɗan darajojin manzo Allah da sun gane hudu nan ta sayyidina Umaru kullun ni mamakin da nake ji a cikin takar makalla shine da ya ce wai laqad kana juz'un takhtubun nasu alaihi falamma kathura nasu ittakhazta min baral litusmi'ahum fa hanna juzu yabki hatta wada'ata yadaka sharifata alaihi fa hmm. ummatuka aula bil hanini ilayka lamma farakta sai da umaru ya ce akan kututturan dabino kake mana hudu ba da mutane suka yi yawa ya rasulullahi sai ka bar taba kututturan dabinan ka bar hawa kansa ka koma aka yi maka mimbari kana hawa kan mimbari dan ka jiyar da mutane sai zamana wannan kututturan dabino yana ta kuka yana nishi mataccen kututturan dabino wanda bai da rai mataccen bishiya amma saboda kaunar manzala ya zama ne yana kuka wanda an ce manzala sallallahu alaihi wasallam sai da ya zama da annabi ya bar hawa kan shi wanda yake farkon masallaci da wanda yake karshen masallaci suna jin nishin kututturan dabinan to manzala sallallahu alaihi wasallam sai da ya zo sai da ya dora hannu a kansa sai ya ce mai yayi shiru zan baka zabi kana son in mai da kai a nan dabino a shuka kai zamana ka rayu ka fito ka ci gaba da amfani ko kuma mai da kai aljanna ka zamanto daga cikin dabinan aljanna wanda bayin Allah za su dinga ci mutuntaran dabina ya ce wa Allah ya zaba aljanna Manzala ya ce a birni shi shikenan yanzu ya zama na bishiyan aljanna to abun mamaki sai sayyidina Umaru yake cewa al'umman manzo Allah mm. ita ya kamata a ce tana son annabi fiye da kututturan dabinan nan mm. to yau a cikin musulmai akwai wannan kututturan dabinan ba ya fi su kaunar manzo Allah in dai ta kai akar maka lauku da dabino zai iya yin nishi wai ka duba karfin soyayyar akar maka da eh. abinda adatan an sani a al'ada wannan eh. yana daga cikin jamadatu saboda saboda ita akar maka halittu da suka kasance kashi uku zaka samu akwai jamadatu hmm. sannan sama da jamadatu akwai tsirrai bishiyoyi na bato saboda hmm. suna dan girma hmm. sama da su sannan akwai dabbobi eh, eh, haiwanatu eh, sannan sai akwai insanu alal makhluqati kenan yana sama da waɗannan hmm. to shi fa wannan ya fita daga matakinsa na biyu da yake kai bishiya da yake tsoro ya koma cikin jamadatu hmm. saboda ya riga ya mutu ya zama kutattire amma da annabi hadal kauli tadri muhammadan tadri muhammadan amma nan kutattiren dabinin ya zama ne yana nishi yana beki amma yau sai kaga mutum ya kalle ka ya ce masu addinin san annabi eh, eh. <laughs> mu ne wannan abin sai ka rasa wannan wani irin musulmi ne musulmi ne ko musulmusul ne uku mm. mutum yana zargin kawai da kana son manzo Allah ko wutsul mm. wutsul ka duba yadda sahabban manzo Allah suke wanda a nan akaran kumullah ka duba sayyidina umaru takin su kenan sahabbai dukkan su bi abi anta ummi ya rasulullah fidaka abi wa ummi ya rasulullah akwai ɗaya daga cikin sahabbai da zo wajen manzo Allah ya ce ya rasulullah innaka la habbu ilayya min nafsi wallahi manzo Allah na fi son ka akan kaina wa innaka la habbu ilayya min ahli wa habbu ilayya min waladi na fi son ka akan iyalai na iyaye na da dangi na na fi son ka akan dan da na haifa dan yace wa in wa inni la akunu fil baiti fa azkuruk fa ma asbir hatta atika fa anzura ilayka ina zauna a gida ya rasulullahi mm. sai in ji na tuna ka shoji ne da ka ji wannan abu mm. yace in na ji na tuna manzo Allah sai in ji fa ma asbiru bana iya haƙuri hatta ati ka har sai na zo wajen ka rasulullahi fa anzura ilayka in kalle ka tukunna kafin na ji hankali na ya kwanta ya ce to duk daga nan in na kalle ka sai in ƙara shiga damuwa mm. ya ce wa idza zakartu wa mauti wa mautaka mm. araftu annaka idza jannata rufi ita ma annabiyina mm. in na tuna zan rasu ya rasulullahi kai ma zaka rasu to na san ya rasulullahi tabbas yaqinan kana aljanna kuma matakin ka shine a wannan lokacin ba da irin mu ka zauna ba za ka zauna ne da manya manyan annabawa Adamu alaihi salam Ibrahim alaihi salam Musa su ma a samansu waɗannan su ne julasa unaka eh. to ni kuma ba kufin annaba Adamu